wannan ofis ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da, da miliyan 988 da, da biyu da da da naira tara da da kobo da biyu. a halin da ake ciki yanzu waɗannan kuɗin suna nan cikin nnpc tsa account da ke central bank of nigeria dr adamu hamis da musa kenan shugaban ofishiyar kanuna hukumar amcc zuwa yanzu dai kungiyoyin rajin yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma tabbatar da adalci a shugabanci a Najeriya na yaba hukumar ta EFCC dangane da wannan hoɓɓasa. Kwamar Nura Iroma Aji jami'i ne a ƙungiyar CISLAG. Wannan abu ne mai kyau a ce ana samun dawo da kudade eh, makudai irin waɗannan da aka yi almundana da su aka ce amanar ƙasa. Sai dai abu ne da ya kamata gwamnati ta yi karatun ta nutsu kuma abu ne da 'yan Najeriya za su fahimci cewar magana gaskiya harkar nan ta cin hanci da rashawa abu ne da ake yin sa da jami'an gwamnati abu ne kuma da ake yin sa ake yin sa ana sane dalili yaushe kana bin maƙudan kuɗi a matsayin basussuka kai da kake bin bashin ba kama zo kayan rezin alam na cewar kai kana bin wannan bashi ba sai su independent marketers waɗanda suka kai duk da mun san siyasar da take tsakaninsu da major marketers za mu ci gaba da saka ido kuma mu ci gaba da yi wa al'umma bayani akan makomar waɗancan kuɗaɗe da aka ce an samu baya ga kwato makudan kuɗaɗe daga kamfanonin dillanci mai guda tara efcc ta ce ta kwato wani adadi daga shi kansa kamfanin mai na kasa wato nnpc su kansu nnpc din mun kama su sun zo nan abinda suka a lokacin kayan a kawo mana kes din akwai kuɗi hannun nnpc retail biliyan 39 kuma yana tabbatar maka wannan biliyan 39 mun rikobar nasu gaba daya yayin da efcc ke murnar nasarar da ce ta samu masana dokokin ƙasa a najeriya na cewa abin da ta yi din baya cikin hurumunta na aiki barista audu bulama lauya ne a nan kano in maganar doka za a yi hukumar efcc ta aikata haramun hukumar efcc in ka duba dokar da ta kafa ta wato economic and financial crimes establishment act 2007 kwata-kwata ba ta da hurumi ta shiga maganar bashi kowa ake bi bashi kuma kowa yake bin bashin kuma kotuna tun daga kotunan ƙasa har zuwa kotun koli sun tabbatar da cewa in maganar bashi ce hukumar efcc da 'yan sanda da ss ba su da hurumi a ciki kuma haramun ne su zo baki abu na biyu in kuma ba bashi bane misali an ga cewa an hada baki ne ko an cuci gwamnati to bai kamata kawai su tara manema labarai su ce sun karbo bashi kuma su yi shiru ba in laifi suka ganin suke ganin an aikata to kamata ya su gurfanar da waɗannan kamfanoni da masu kamfanonin a gaban babbar kotun tarayya idan har da haɗin bakin waɗansu ma'aikatan nnpc to public service rules ta tanaji tsarin da za a bi wajen wato gurfanar da mutum a gaban kwamitin bincike da da'a na ma'aikata idan an zarge shi da laifi bayan an yi wannan kuma za a iya kai shi kotu idan ana zargin babban laifi ya aikata. barista audu bulama kenan lauyan gwagwarmaya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya